inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a madadin tashar UB Channel TV muna taya ɗaukakin al'ummar musulmin duniya juyayin shahadar Imam Hassan Almujita Imam Hassan ɗan Sayyida Zahara yar manzon Allah wanda ya shahada sanadiyar gubar da matar shi ta bashi a bisa umarnin Muawiya ɗan Abu sufiya ya shahada a ranar bakwai ga watan Safa. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.